الله ربكم ورب آبائكم الأولين كما الله شيني وبنجنكو wanda ya halicce ku kuma ya halicci iyayenku gabaninku shi ne ya cancanta abauta masa ba wasu gumaka ba waɗanda ba sa amfanarwa ko cutarwa